Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma tallafi Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Idan ma sauraro na biye da mu a makon da ya gabata kungiyar da wasu 'yan Najeriya suka koka kan tsadar rayuwa da hawa farashin kayayyaki da hakan ya sa da dama daga cikinsu ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya, inda wakiliyanmu Hauwa Umar ta ci gaba da tambaya Ibrahim Badamasi Suleiman mai sayar da kayayyaki a kasuwar ƙaura da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kamar haka. Gamar na ga an kasa doya da yawa a nan. za iya cewa ita doya tana sauki ne kuke kawo ta ko kuma kuna samunta da sauki ne ko kuma yaya kuma farashinta a ai kamar yadda na faɗa miki a baya duk abubuwan abincin nan ba sauki suke ba idan kika gan shi da yawa nan to mun sa kuɗi da yawa ne shi yasa har ya da yawa kamar doya waccan babba tana kama nan waccan babba dubu biyu da ɗari biyar ne wanda a da aka sai a da 800 ne to in muka je shi kuma kayan ganyayyaki kamar su vegetable su carrot ba su kuma yaya farashin su eh gaskiya a da su ma da suke a wun banza ga sanan in ka zo da ɗari biyar ɗinka sai a maka leda biyu yanzu za ka iya ba da ɗari biyar ma ka ce a baka wannan a ce ya fi haka gaskiya to Allah ya rufa asiri idan na baka dama wani kira za ka yi wa gwamnatin Najeriya a gaskiya ni ina kira wa gwamnatin Najeriya tunda tabbas tana da dama tana da ikon yin duk abin da take so idan ta ce abu ya sauki zai ya sauki su gaskiya muna neman su yi haƙuri in laifi muka musu ma su yafe mana abubuwa su sassauko saboda na ƙasa da su yaya batun kwastomomi fa musamman in kaya suka yi karanci kuma kamar kuɗi a hannun mutane ma ya ja baya shin ana samun ciniki kamar da gaskiya ba a samun ciniki kamar da saboda mafi yawancin mutane mutum wanda zai zo da ya sayi abin dubu ashirin dubu talatin ko dubu goma yanzu in ya zo sai ya sayi na dubu ɗaya dubu biyu ya ce baya da kuɗi kuma abubuwan sun yi tsada mu ce mishi ba damuwa mun san lokaci ne sunanan lucy daga wani kasuwa kawura market kamar da me da me kike sayarwa muna sayar da su shinkafa wake masara da sauran magi sauradin kayan dai abinci na'am to kamar shinkafa um, yaya farashin ta musamman ma shinkafa ta mu ta gida da muna sayar da shi dubu da amma yanzu ya shiga dubu da dari biyar mudu kenan yes to kamar mudun ita shinkafar waje fa 1.5 da amma yanzu ya shiga 1.8 yanzu kamar na ga wake ma gashi nan kuna saidawa shi kuma wake nawa da muna sada wake mudu dari tara ɗari tara ma yanzu ya zama 1.5 ya shiga 1.5 to um, mana misalin mu na su man gyaɗa akwai su irin man gida akwai power oil kings and eh, menene sai akwai power oil sai aunan jarkanin manja amma yanzu duka kudaden su da ana sada manja din nan 6.5 6,000 eh, amma yanzu ya shiga 7.5 ada manja din ma duk 7.5 eh, da amma yanzu ya shiga 8.5 fawa ya din karami din da muna sa da sha wanto amma yanzu ya shiga 17 wato a takaice za a ce komi ya kara kudi ne da rana yau kin je kasuwa ki ji price din ya canja yana ta kara da rana yana ta kara musamman ko in kun je kasuwa kuɗi yana karuwa ya kuke yi da kwastomomi in kun zo kuma kun dan kara wani abu to muna gaya musu to ya hankuri ya riga ya kara kuɗi ba kai mu bane ba mu bane mm. amma kamar mun sami shi a kasuwa so su ya hankuri kai to amma yaya kwastomomin kuna samun su yadda kuke samu da kuna samun da komi yana na araha amma yanzu komi ya riga suna zuwa amma yanzu komi ya riga ya je sama to kamar yanzu idan na baki dama wani kira zaki wa su shugabanni gwamnati me kike so ta yi su zo su duba su gani komi ya kara kudi su taimake talokoki din a soka da komi abinci a soka da pricing komi domin kowa ma da talakoki din masu iya su samu su ci Tunana Suleiman S. Moriki, Aura Mudan Market. Me ka kasa? Tumatur. Da tomato ka kasa? Da arish, da sweet potato, bell pepper, green pepper, cucumber, da shambo, tattashi, albasa. Me za ka ce game da farashin kaya a yanzu? Farashin kaya a yanzu alhamdulillah akwai wa'anda suke saukowa wasu kuma suna hawa. Kamar wa'anne ne suke? Irin tattasai, tarugu sun sauko, albasa kuma tana hawa. Da arish, tomato shi ma ya sauko. To shi kamar tumatir din yanzu kwandonsa nawa ne? Kwandonsa dubu hudu ne gaskiya. A da fa? Ana sayar da shi dubu biyar. Ita kuma albasa da take hawa. A lokacin ba ana saiwa 2,500, 3,000 yanzu ta koma 3,500. Kamar shi dankalin namu na zaki. Ana sai da shi dubu biyu ma ana sa one seven yanzu ya sauko ana sa one five wani lokaci ma ana rage wani abu kasa ga haka. Ya ma kwastomomi suna zuwa masu yan eh suna zuwa sai amma gaskiya suna korafi yanayin hauhawan kaya eh muna gaya musu abubuwa ne suka canza wasu suna sauka suna hawa duba ga lokaci sakamakon abin da yake kawo hawa farashin kaya ba komai bane irin rashin zaman lafiya ba a barin manoma suna noma kamar yadda suna yi da a can baya gonakin da ya kamata ka noma kamar za ka noma gona biyar to yanzu idan gonarka akwai na bakin gari wanda suka cikin jeji sosai barayi sun mamaye wajen ba za ka samu dama ka noma su ba ga baki daya abin da zan kira gwamnati shine ta yi kokari ta ba mutane security domin su samu suna yin noma yadda ya kamata domin kayan masarufi su samu a cikin al'umma masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyar mu a Abuja Hauwa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine